idan har ƙasar Morocco ta janye kanta ga karɓar bakuncin gudanar da wasan cin kofin Afirka wato African Nation Cup a watan Janairu saboda annobar cutar Ebola to Afirka ta kudu ba a shirye take ba wajen karɓar bakuncin wasan inji ministan wasanni Fakile Umbalula. Ƙungiyar tarayyar ƙwallon ƙafa ta Afirka na tuntuɓa ƙasashe kamar Afirka ta kudu, Ghana da kuma sauran ƙasashe biyar tun kafin watan Nuwamba kuma an zauna wasu taron tattaunawa har biyu domin yanke hukuncin ƙasar da za ta karbi bakuncin wasannin masu zuwa. Ministan wasanni dai ya ce ya gaya wa kafofin watsa labarai na Afirka ta kudu cewa ƙasar na da alhakin taimakawa wajen yakar cutar Ebola da ta kashe sama da mutane dubu biyar a yammacin Afirka. Ya kuma ƙara da cewa tun kafin a ɗauki wannan magana ga hukumomi zan iya gaya muku cewa karɓar bakuncin wannan wasanni ba abu ne mai yiwuwa ba kasar Afirka ta kudu dai na ɗaya daga cikin ƙasashen bakwai da ƙungiyar wasan ta Afirka take ganin za su iya karɓi bakuncin wasannin idan har Maroko ta janye kanta. Duk da yake ƙasar ta karɓi bakuncin wasanni biyu a baya na bazata ta karɓa a shekara ta da 1996 a lokacin da kasar Kenya ke fuskantar rashin kuɗi. sai kuma na shekarar da ta wuce inda ƙasar Libya ke fama da rikice-rikicen a ƙasar. Duk da yake ƙasar ta karɓi bakuncin wasanni biyu a baya na bazata, ta karba a shekara ta 1996 lokacin da kasar Kenya ke fuskantar rashin kuɗi sai kuma na shekara da ta wuce inda kasar Libya ke fama da rikice-rikice a kasar. Jami'an gwamnatin Morocco dai a ƙarshen satin nan sun ce suna son a dakatar da wasannin daga 17 ga watan Janairu zuwa 8 ga watan Fabrairu saboda suna tsoron yaduwar kwayar cutar Ebola.